This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da hantsi Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC ke farin cikin jan rigamar shirin. Bayan labaran duniya Ibrahim alfahamed da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani amma kafin nan ga cikakkun labarai. Assalamu alaikum masu sauraro kuma barkanku da hatsi ga labaran mai karantawa Jummai Alli. Rundunar sojan Najeriya ta ce ta samu nasarar daƙile harin da 'yan yakin sa kan kungiyar Boko Haram suka kai garin Kwanduga jihar Borno arewa maso gabashin ƙasar kuma ta tura ƙarin sojoji zuwa garin. Jama'an soja sun ce jiya Juma'a 'yan kungiyar Boko Haram suka kai hari garin Kwanduga. sun ce 'yan yakin sa kan sun jikata a wato sun jikata a fafata da aka yi sa'o'i ana yi nan da nan ba a tabbatar da wannan ikirari daga wata kafa ta fi lahi ba ana daita cakar gwamnatin tarayyar najeriya akan cewa ba ta ɗauki matakan da suka kamata na murkushe 'yan boko haram ba waɗanda 'yan makonnin da suka shige suka rika shiga ƙauyuka da garuruwa suna fatattakar mutane suna kafa tutocinsu. Mai magana da yawon rundunar sojan Najeriya General Chris Olukolade ya faɗa wa muryar Amurka cewa sojoji suna cikin shirin ko ta kwana sosai a Maiduguri bayan da aka samu rahotannin cewa 'yan yakin sa kai za su kai hari birnin. Ya ce an yayata wannan labarin ne domin a firgita jama'a. To amma duk da haka ya ce rundunar soja ba ta yi watsi da wannan barazana ba shi yasa ta ƙara ɗaukar matakan kare birnin. Dr. Margaret Chan, shugabar Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce ana buƙatar ƙarin jami'an kiwon lafiya waɗanda suka samu horo a Afirka ta Yamma domin hana yaɗuwar annobar Ebola. Jiya Juma'a Dr. Chan ta wannan furici wajen wani taron 'yan jarida a birnin Geneva ƙasar Austria. Ta ce mutane da cutar ta kashe ya ƙaru zuwa 2,400 yayin da waɗanda suka harbu da ƙwayar cutar ya ƙaru zuwa 4,784. ta ce jami'an da ke ƙoƙarin dakile yaɗuwar cutar suna fuskantar ƙarancin kusan komai ciki har da rigar kariya da ɗakunan binciken kimiyya na tafi da gidanka da kuma jakunan sa gawa to amma ta ce babban matsalar da ake fuskanta ita ce na rashi ko kuma karancin jami'an kiwon lafiya da suka samu horon da ya kamata ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce a wannan makon ebola ta kashe kusan jami'an kiwon lafiya 80 a ƙasar liberia ƙasar da cutar ta fi yi wa banna Dr. Chan ta yi maraba da alkawarin da kasar Cuba ta yi na tura likitoci 165 zuwa Afirka ta yamma domin su taimaka. An shirya a farkon watan gobe na Oktoba idan Allah ya kai mu, jami'an kiwon lafiya za su isa ƙasar Saliyo kuma za su taimaka har na tsawon watanni shidda. To amma duk da haka Dr. Chan ta ce ana buƙatar ƙarin likitoci. Ƙungiyar ƙasashen Turai da Amurka sun faɗaɗa takunkumin da suka auna ɓangaren makamashi da hada-hadar kuɗi da tsaro a wani sabon yunƙurin ladabtar da ƙasar Rasha saboda rawar da take taka a rikicin Ukraine. Sawoyi bayan da aka ƙaddamar da takunkumin a jiya Juma'a, ƙasar Rasha ta lashe takobin cewa za ta mai da martani. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta bayyana sabon matakin a zaman na tsokana. manyan jami'an gwamnatin obama sun ce amurka za ta dakatar da takunkumin idan rasha da kuma 'yan awarin kasar ukraine waɗanda ake zargin ƙasar rasha da laifin mara musu sun ƙaddamar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka kulla a farkon wannan watan da waɗannan labarai duk suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A karon farko tun lokacin da Amurka ta fara kai hare-hare da jiragen saman yaƙi a kan 'yan yaƙin sa-kan Iraq a watan jiya, jami'an gwamnati sun bayyana matakin a zaman yaƙi, a yayin da ƙasashe ke taron dangin yaƙi da ƙungiyar ISIS. A wata sanarwar da ta yi kama da wadda ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ma'aikatar tsaro da ake cewa Pentagon suka gabatar, ne magana da yawon fadar shugaban Amurka ta White House, Josh Earnest, ya ce yakin da ake fafata da kungiyar isis a syria da iraq yaƙi ne kamar wadda aka yi da kungiyar alka'ida shugaba obama ya faɗa a jiya juma'a cewa burin jagorancin taron dangin ƙasashen yammaci da na larabawa shine yin kaca-kaca da masu ra'ayin riƙau na kungiyar isis a ziyarar da ya kai ƙasar turkiya a jiya juma'a kuma sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce kimamin ƙasashe 40 suka ba da taimako daban domin a fitattaki 'yan ƙungiyar isis spectre na musamman mai kula da sake gina ƙasar afghanistan mai suna john sopko ya ce amurka ta, ta, ba da taimakon fiye da dala biliyan 104 domin sake gina ƙasar ta afghanistan fiye da duk wani kuɗin da amurka ta kashe na sake gina wata ƙasa a tarihinta. ta To amma Mr. John Sopko ya ce duk da ɗimbin jari ko kuma kuɗin da Amurka ke zubawa a ƙasar, cin hanci da rashawa da kuma safarar miyagun ƙwayoyi suna ci gaba da bunƙasa, kuma a ƙasar Afghanistan ta kasa biya ko kuma kula da ayyukan da Amurka ta fara yi a ƙasar. Jiya Juma'a Mr. Sopko ya wannan furucin a Jami'ar Georgetown. Ya ce da alama sun kasa ko kuma Amurka ta kasa wato ta kafa gwamnatin da afghanistan ba za ta iya kulawa da ita ba amurka da sauran kasashe da kamfanonin ƙasa da ƙasa masu ba da taimako suna wato sake ba da fiye da kashi su ne suke ba da fiye da kashi 60 daga cikin 100 na kasafin kuɗin afghanistan haka kuma duk daga cewa lokacin janyewar sojin amurka na karatowa majalisar dokokin amurka ta ware dala biliyan goma sha shida na ƙarin kuɗin sake gina ƙasar. Mr. Posko ya ce zuwa yanzu Amurka ta kasa tunkarar ko kuma magance cin hanci da rashawa a Afghanistan. To Madalla, labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. gabas ke in kyauta. Mai ɗakin gabas Cikin kyauta ɗayan filla ne ta ce gasa ni ya ka ita ta. Mai ɗakin gabas ya Mai ɗakin gabas ke kyauta. Mai ɗakin gabas ya Ga mata bashar ma'ai daula. Mai ɗakin gabas ya Ga mata bashar ma'ai daula mai ɗakin gabas ya Mai ɗakin gabas ya bari wannan ko ina mulki ce da ya sarki yin ne Nijar. Mai dagin gaba da Ko ba filatanin birni ne ko ba filatanin daji ne da tsohon kike mulkin su. Mai dagin gaba da Duk ba filatanin duniyan na ko na dawa zuwa kan birni baban kike ikon su. Mai dagin gaba da kuma yan filanin Nijar. Kada iro. kaka tsala Jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin kafin mai nisa Muhammad Salisu Rabi'u ya shigo zai bayyana mana irin rahotanni ko abubuwan da muke tafa da su cikin shirin namu na yau. Malam Ibrahim barka da hantsi. Shirin namu na yau zai zama shiri ne na musamman don kuwa za mu kawo jawabin Madam Hannatu Atiku babbar jami'an lafiya a babban asibiti na karamar hukumar das da ke jihar Bauchi. Inda ta yi bayani a game da matsalar mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa a yayin wani taro na musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a babban asibitin das da ke jihar ta Bauchi. To a gaishe ka Mohammed Salisu Rabi'u mun karkada kunnuwanmu. ni birnin daula da ingano uwa ɗakina. Mai ɗakin gabalin iro. Yara za ni birnin daula da ingano uwa ɗakina. Mai ɗakin gabalin iro. Mai ɗakin ya iro fara mata bashar mai daula. Mai ɗakin gabalin iro. gashe uban ta sarki ne shi kana mejin. To a wannan lokaci na sake ɗauka ne domin in sake jaddada mana akan abin da zai taimake mu musamman ga mata masu ciki har da kai ga aihuwa na tabbata dukkan ku a nan akwai yawancin ku suna zuwa awu suna jin shawarwari akwai kuma masu amfani da shi akwai wanda sukan ji su bar mana kuma muka yi amfani da shi din yana taimako gaya to a gaskiya farin cikin mace ce farin cikin iyali ne farin cikin ma'aikata ne farin cikin gwamnati ne duk yayin da aka ce mace ta aihu lafiya har ta samu ta raini ɗanta cikin lafiya amma yanzu abin da yake dama musamman ta yankin mu ta arewa sai ka gani ana samun mace-mace lokacin ciki wanda kuma yakan ba mu bakin ciki ba mu so to a yau shine muke so ana faɗa a lokacin awu amma yau za mu sake jaddadawa domin ya daɗa taimakonmu har ya rage a ce ma nan wata rana ba labarin a ce wata ta aihu ko sanadin eh, ta mutu ko sanadin ciki to bari mu ji ubangiji kuma ya taimake mu yi amfani da shi na farko lallai in mace tana da ciki tana son kula na musamman ke kanki da kuma abin da ya shafi asibiti da sauransu yayin da mace tana da ciki to lallai ki tabbatar da ke kaɗai amma yanzu kina da nauyi wanda ya kamata ke kanki ki mishi kyakkyawan kula to kulan nan kuwa shine zaren kina da ciki ya kamata a ziyarci asibiti an ziyarci asibitin nan akan ji shawarwari wanda zai taimake mu a kullum an zo awu masu farkon zuwa da wanda suka saba zuwa yawanci ana faɗan abu kusa ɗaya wanda zai taimake mu kamar in sani rashin jini yakan kawo illa sarkafewan haƙori yakan kawo illa Eh, aihuwa akai akai akai ba hutu yakan zama matsaloli to dai yana daga cikin abun da yake sa ana yawan samun mace-mace domin me rashin ziyartar asibitin bare aji wayansu kuma ko an ji ba za a yi amfani da shi ba amma yanzu lokaci ya yi da za mu tashi mu yi kokari mu nasu mu yi amfani kada mu ma za mu yi taimako gwamnati za ta yi bakin nata amma ba za mu mike kafa mu ce komai sai gwamnati ba mu ne za mu fara taimakawa Taimakawa kuwa shine a zo to gama inda muka sani wasu idan kana da ciki na da ke ɗaya amma yanzu kun yi biyu so ciki karan kan shi ma yakan daɗa sa a samu rashin jini a jiki don da jini ke kaɗai yanzu kin samu mai taya ki da za ku yi amfani to me ya kamata dole ne mu tashi wannan magungunan da ake bamu wayansu sai su je su yi jere da shi su ajiye ba za su sha ba sai ka ga kuma kan a ce kobo jini ya kare sai a bar mai gida dangi damu ana neman wanda za a bashi jini to wata ma gashi dangi akwai jinin amma bai daidai da nata ba to kaga a haka a rashin jini sai ya zama an samu mutuwan mace wanda ba a fata to tun daga awu shine aka ce rigakafi tafi magani wannan magani da ake bamu idan muna sha zai taimake mu mu samu wadataccen jini mu kanmu da na ɗan da ke cikinmu. har in muka zo aihuwa ba za mu samu matsala ba ko da jinin zai zuba ba zai galabatar da ke ba domin mai kin zo asibiti za a yi controlling a magance inda ba zai kai har ga matsala ba to na ɗaya rashin zuwa ko rashin amfani da abin da aka ji yana kawo illan mace-macen mata sai kuma kamar yadda muka zo hawan jini ko sarkafewan hakorin nan idan baki zo asibiti ba to ya za a gwada a san ko jini ki ya hau sai ka ga yawanci sai a kawo su a somi an tattauna harshe sai an zo a yi ta fama amma idan muna zuwa asibitin tun daga nan aka ɗaura hannu aka gwada aka ga ga alamomin kumburin nan an gwada fisari to lallai maza za ka ga an tura wurin likita sai magance wannan to ya kamata mata mu san muhimmancin zuwa asibiti yayin da muke da ciki mu kuma ɗauki shawarwari domin ya taimake mu wa'yansu kuma za su ce a'a ko rashin kuɗi ne wa'yansu kuma ganganci ne amma idan kika zo ko bisa ma shawara kan abinci da akan baki akan ce ba wanda ya fi ku ko mai tsada ba na daidai halinka da halin da kake da shi yanzu kamar an ce a ta wurin abinci shi ma yana taimaka samun jini akwai kwai akwai nama akwai wake to ba a ce ki sa gaba ko ki yanka saniya ba in ba a samu nama ba <laughs> akwai wake shi ma zai taimako in ba a samu wake ba akwai kwai ko madara kwai din nan ba a ce ki loda a gaban ki ki ci ba a'a sau ɗaya a rana ma iya tsallaka kwaya ɗaya nan ki ci yau jibi ki ci zai taimake ki wake ba halin nama wake ko akwai na kulli zai taimaka ko ga su ganye alayyahu ko jogale zai taimaka 'ya'yan itatuwa ga munansu a kewaye su lemu mangoro duk zai taimaka mana da lafiyanmu amma babban abin da yake kawo mace-macen gaskiya rashin kula da kanmu ko mu zo mu ji shawara to idan muna kokari muna zuwa zai taimake mu amma wata za ta ki kamar ɗazun da wata ta faɗa a'a ba a fahariya ma aihuwa ce ni aihuwa na goma a gida a to wata rana na sha ɗayan sai kika ya zo miki da matsala ko in kika zo kika samu lafiyan ki farin ciki ki ne farin cikin mu ne duka to barin aihuwa daga zaren uku hudu ana yi akai akai mahaifa ya gaji zai iya kawo matsala ko don haka kada mu yi gadara wajen kullum muna aihuwa a gida mu a'a sai lokacin da an kawo mu tebe tebe ba ma cikin hankali dangin hankali ya tashi na ma'aikata da ke kanki ki wahala a'a rigakafi tafi magani shi yasa mukan so a zo duk farko a magance kafin a shiga wani babban matsala to amfanin da yakan so a zo asibiti a zo awo kamar inda ya ta faɗa ɗin nan wannan malaria zazzabin cizon sauro shi ma lallai yana ɗaya daga cikin abin da ya kan kama ko mace-mace mata ko yara da aka fada kamar shi yasa akan zo yanzu akan ba da mata wannan na mai kwaya uku din nan domin ya taimaka in ma akwai malaria ya taimaka in babu ya kange ki samu don me da kuma duk abubuwan da ta faɗa na kare cizon sauro domin zazzabin nan da kake gan ba karamin illa yake ma mace mai ciki ba wani lokaci ke ɗin ba za ki ji ma alamominsa ba amma shi ya wuce ta mahaifa ya samu jariri a ciki domin yana jin daɗin yaɗuwa, wurin da jini yake mahaifa na da laushi jini na nan da yawa a wurin to har in ya shiga kwayan ya fi yaduwa da wuri sai ya samu jariri shi yasa aka ce yakan kawo bari ko a haifi yaro bakwai na ko kuma ya ta raman bayi da wani nauyi ko kuma ma ɗaya mutu a ciki shi yasa kuka gani ana magance shi tun kuna zuwa awu idan aka ce ka fara jin motsin ciki daga wata hudu zuwa takwas akan bayar a tsakani sati hudu ko ba a baku mata yawwa to kun gani yana taimakawa sai kuma cewa karki bari sai kin shiga matsala ko sai ciki ya kai na aihuwa ki zo a'a tun yana wata uku za ki zo in ba wani matsala amma inda matsala ma tun yana wata ɗaya za a iya zuwa a samu shawara a magance damuwa don don kar ya zo ya zama babban illa to mata lokaci yayi da za mu taimaka ma kanmu mu taimaka ma iyalinmu domin mu rage damuwa da mace-mace da ake samu a cikin mata kamar inda na ce farin cikin mu kenan ɗaya a ga mace mai ciki ta aihu lafiya ta raini ɗanta lafiya salamu alaikum sunana asiya abdullahi dalilin abin da yake kawowa matsalan mata masu juna biyu shine sarkafewan hakori da rashin jini shine yake kawo matsalan mace-mace to wace ce za ta gaya mana inda za mu ga nan Suna na maryamu rabo yadda za mu magance waɗannan matsalolin shine ta wurin zuwa asibiti to yaya za mu yi mu kara himmantuwa na zuwa asibiti din sunana hadizu salisu wurin kulawa da shi shine a kula da shan magani mu sha maganin ba ba za mu rabu da rashin jinin ba sai kuma muka sake mu daɗa farfado mu tuna da kanmu ya zo daidai ga masu yara ga masu ciki to na ɗaya ma wahalhalun da ke kawowa dama an ce ciki ko to idan ba ciki za a samu wannan matsalolin akai-akai to ya za a yi inda ba za a samu cikin akai-akai ba har a rage matsalolin Kada da iyali. To gaskiya amma ba za mu taɓa a ce har a taru mata bar mu yi wannan magana ba. Na maganan tazara ko a daidaita lokaci kafin a aihu wato mai maganin kunika. Domin jiya ma wata da ta zo ofishin ina jin su ne kaɗai a cikin na dariya. Ta ce yanzu kana yawan ciki ma kana kunika mijin sannan ka yake. <laughs> To gaskiya ne wahala ya ishe su. Mun san ba mu muke yi ma kanmu ba, amma idan aka sami hutu aka yaye aka yi lafiya da shi ma ya sami nono wadatacce za ka ga gida lafiya ke karan kanki lafiya dan da kike koyon lafiya haka rayuwar zaman cikin gida da mai gida da iyali lafiya amma ɗa bai kai ma shekara ba to ga wani cikin ya hala ya zo da laulayi to ta ina mai gidan zai samu ma ya huta ko har ku yi hira din babu ga laulayi bai gama da wancan ba ga na hannu in madaran ne ma za ki sa yanzu da kuɗi na da wahala na gwangwami nawa to to babban abin kenan shine a kullum mukan ce ma in tun a wurin awu idan an yi arba'in don kar wata ta zo ta ce bata ji ba muna faɗa a wurin awu in an yi arba'in a ziyarci asibiti za a samu shawarwari don gaskiya ina jin watan biyun nan mata nawa in sun zo da bai kai shekara ba su zo har da kuka wa'insu wai mu zubar mun ce ni ban san haya ake zubar da ciki ba sai dai mu baki shawarar inda ki raini dan da abinci mai kyau kya sha tsadan sayan madara <laughs> amma next time kin sami darasi kenan kina arba'in sai ki ziyarce mu To gaskiya ina ga kati mana na yayi takwas wai sun zo awo mun gwada fisari ciki ya riga ya shiga. Mu ji tausayin su amma mu ba dama me muka iya sai shawara su lura da ciki da ba da to babban kenan rigakafi tafi magani. idan muna son mu na iyalin mu na mazajen mazajenmu shine a ɗan tazara ɗashi ma ya samu nono ya sha ka lokacin yayewa amma kunika ke ne kaɗai da fama mai gida na shi ya kawo ka amma shi ma yanzu wahalan fa duka ya shafe ku to maimakon murna sai me sai ka ga faɗa a cikin gida ba zaman salama to amma ikin bari sai ya yaye to ta yaya za mu samu hakan za mu gudu mu je gidajen mu ne <laughs> to dole muna tare shi yasa ka ce kana arba'in din sai a zo asibiti a nemi hutu wa'yansu sai su ce rashin sani kullum kowace sabon zuwa awu sai mun gaya musu don kar ku ce a'a ba ku ji ba a rediyo ma ana faɗa a talabijin ana faɗa to wani lokaci gaskiya babban damuwa mu mata shine mu ji ba mu amfani da shi kuma yana zama mana da illa sosai don kar ku ce wai a'a har fulani na jeji na sha fulani nawa za su kawo matansu su da kansu fa mazan na jeji su ce a'a muna bin labi ne taimake mu ki mana to kin gani to bare kofa eh so wayewa ya kai ko ina ba wanda zai ce bai ji ba ko bai waye ba amma babban damuwa ba mu amfani da shi inda muka ji sai mu ajiye haka kamar yadda aka sayi magani jinin ma ko da an samu na kyautan wata haka za ta je ta ajiye kuma a zo yanzu kun je din mu Allah kun ga littafin rijistan mata wanda ana ta sa musu jini mu har yana ba mu tsoro dobe domin mukan ki kulawa ko an faɗi shawaran ba za mu ɗauka ba sai ya zama na tsananin ba da jini ɗin a bar dangi wannan a zo a gwada bai yi ba in an ci sa'a ya yi daidai to wahala kun ga ba ku kaɗai ba ne ya shafi iyali amma idan muka daure muna zuwa asibiti a lokacin da ya kamata kuma muna amfani da shawarwari zai taimake mu zai taimaki iyali zai taimaki kasa Fatan mu sai dai a ce mun ji muryar jariri uwa lafiya, ɗa lafiya, amma muna bakin ciki in mun ji mutuwar mace mai ciki. Muna fata za mu haɗa hannu mu taimaka ma kanmu da iyalinmu da kasanmu domin mu fita daga wannan fitina. Amma sai mu mun yarda kanmu mu taimaka ma kanmu duk ba mai tilasta sai dai namu mu ba da shawara. To Allah ya taimake mu mu yi amfani da abin da muka ji haka ce ma ba arewa kaɗai ba nan da ba wani mutuwa lokacin aihuwa ko lokacin ciki Allah ya taimake mu Hajiya ina da ya amadu Hajiya ina da ya amadu Hajoji ka shehu dan hodiyo Hajiya ina da ya amadu Hajoji ka shehu bihodiyo Hajo na gaishe ki yayan Hadiya ina diyar Amadu. Mata a gidan wamban Kano, Hajiya ina diyar Amadu. Hajiya ina diyar Amadu. Hajoji ka shehu kan wabasha. Hajiya ina diyar Amadu. Mata a gidan wamban Kano, Hajoji ka shehu kan wabasha. Hajiya diyar To masu sauraro a nan zamu da sa'aya cikin shirin namu na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana Ibrahim Alfa Ahmed daga birnin Washington DC ke muku sallama a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu cikin shirin namu na yau. Hadiya ina diyar Amadu.

hajiya ina da mulki take hajiya ina da yar amadu hajiya ina da yar amadu hajiya ina da yar amadu za mu garin ina da yar amadu hajiya ina da yar amadu ya ya yara mu koma bici garin ina da yar amadu hajiya ina da yar amadu dan mu gano ina da yar amadu

Rundunar Sojan Najeriya ta ce ta samu nasarar daƙile harin da 'yan yakin sa kan ƙungiyar Boko Haram suka kai garin Kwandiga jihar Borno, arewa maso gabashin ƙasar kuma ta tura ƙarin sojoji zuwa garin. Jiya Juma'a 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin suka kai hari garin Kwandiga. Mai magana da 'yan rundunar soja General Chris Olukolade ya faɗa wa muryar Amurka cewa sojoji kuma suna cikin shirin ko ta kwana sosai a Maiduguri bayan da aka samu rahotannin cewa an yakin sa kan za su kai hari birnin ya ce an yayata wannan labarin ne domin a firgita jama'a to amma duk da haka rundunar soja ba ta yi wasa da wannan barazana ba dr margaret chan shugabar kungiyar lafiya ta duniya ta ce ana buƙatar ƙarin jami'an kiwon lafiya waɗanda suka samu horo a afirka ta yamma domin hana yaduwar ebola jiya juma'a dr chan ta yi wannan furicin wajen wani taron 'yan jarida a birnin geneva kasar austria ta ce zuwa yanzu cutar ta kashe mutane 2,400 yayin da waɗanda suka harbu da ƙwayar cutar kuma ya ƙaru zuwa 4,784 Ƙungiyar ƙasashen Turai da Amurka sun faɗi da takunkumin da suka auna ɓangaren makamashi da hada-hadar kuɗi da tsaro a wani sabon yunkurin dadabtar da ƙasar Rasha a saboda rawar da take takawa a rikicin ƙasar Ukraine. To, Madalla, abin da ya sawaka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro Diodone da ya taimaka wajen haɗa shirin da ba da umarni da mu na yau alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.